a ci gaba da gasar premier league ta kasar ingila ta shekarar 2016 da 2017 mako na biyar yau za ake cire ni tsakanin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da liverpool a filin wasa na stanford bridge da ke ingila mai daukar mutane 41,841 kungiyar kwallon kafa ta chelsea tana mataki na biyu daga saman teburin premier league da maki goma a wasanni hudu ta buga inda ta sha wasannin ta guda uku ta yi canjaras biyu da biyu da swansea a satin da ya wuce ita kuwa liverpool tana matsayi na shidda ne da mataki bakwai a wasanni hudu ta buga na premier league inda ta samu nasara a wasanni biyu ta yi jaras a wasa ɗaya sa'an nan aka shata a wasa ɗaya wasan da liverpool ta yi na karshe ta lallasa leicester city ne da ci hudu da ɗaya a satin da ya gabata a gasar premier league manyan 'yan wasa irin su diego costa na chelsea da firmino na liverpool za su haskaka a wannan wasan.